alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wasalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika saƙon godiyar mu ga ɗimbin kwastomomin mu na faɗin duniya masu karɓar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killing zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damunsu masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya ba su lafiya masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate illaj sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira STD sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganinmu na kilinza ana samun sha ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke najeriya akwai a lagos abuja kano daura funtuwa jalingo mina da kuma birnin yola mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin tawa a nan likitar jello kusa da gidan bala muna da ofis a birnin niamey agadas arlit difa sai birnin kwanni sai ofisoshinmu da suke gana a Accra, Kumasi. Muna da ofis a ƙasar Cote d'Ivoire a nan birnin Abidjan. Muna da ofis a ƙasar Kamaru a nan birnin Douala da kuma birnin Gaundare, sai ofishinmu da ke ƙasar Chadi a nan Injamena. Jama'ar da ke Libya suna iya samun magungunanmu a birnin Misrata, Tripoli da kuma birnin Sabaha. Ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobinmu insha Allahu za mu sadaka da ingantattun magungunanmu. Mm. kusan san me ma'ana daɗi a irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana abin da ya komai daɗi ka samu daman me furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi Karshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga ki danna sai ki matsa sai ki kai baki bismillahir rahmanir rahim <laughs> kowannen ku naji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin rufaida amma kun manta da abu daya bature na cewa water is life musamman ruwan sha na kamfanin rufaida mai sanyi da sanyaya muna da rasan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Zance ne ake a Textile lamba daya. Ga hadarin gabas wanda yake sauke ruwa. Su sun kasaita, kasa sun zala bai daya. Idan sun kai aiki, ka ganshi yana wani waligiya. Gwamnoni sukan sa, yana a Textile ne. Ya majalisa sukan sa. Shugaba na kasa ya kansa. sanatoci ma su kansa ga bayani a batek style ne har masu kuɗi su kansa mm, talakawa ma su kansa har mawaka ma mu kansa kaya na a batek style ne an kwaye ma su kansa kyakkyawan labari ku zo ku ji yanzu zan farta a textile sun kasaita aikin su bare ba da gaita a textile aiki na kwarai mutanen kwarai suka dau ta. a textile kamfani babba da ya fi dubu kuma ya gota a textile in na ya ado na dauki ado a gaban mota a textile to anan ne an kame riga da na sanyo ta textile duba ku gani ina wani takun kasaita a textile taken aiki ga inganci magana baita ta. textile shakurkun yana nesa da ni ba gida ɗaya muke zaune ba da na tabbata babu abin da zai faru amma kasantuwar muna zaune a gida ɗaya mukan zo mu taru a wuri ɗaya kuma safiya za ta yi kowa zai ga kowa a hankali zuciyata ta ruɗu wallahi ranka ya daɗe Ruɗin shaidan ne tabbas ba zan ga laifin kowa ba sai laifin ku. saboda ku ne kuka yi sakaci har kuka bar shaidan ya shiga gidajen ku. yi wasanni da ku da hankulanku kuma kamar maganar da ka faɗa akwai ilimi a ciki saboda watakila da ba a zauna a gurbi ɗaya ba da hakan bai faru ba saboda ko da a ce baka taba ganin ta ba baka ta ba baka taba jin kana ta ba idan har aka yi wannan zama shaidan tabbas zai iya raya maka ko kuma ya raya mata wani abin a zukatunku ba zan ga laifin kowa ba sai laifin ita wannan yarinyar saboda a labarin da ka bani kai ka riga ka yi haƙuri ita ce ta kasa daurewa ta yi dukkanin abin da za ta yi domin ta ga ta karkato da hankalinka wajenta da ita ce ɗan yi amfani wajen yin galaba a kanka ya kamata a ce lokacin da aka ce an ɗaura musu aure da mu'azzam ta zama mai haƙuri da biyayya ga sunan ma'aiki manzo sallallahu alaihi wasallam amma sai ta kasa daurewa ta ci gaba da farautar ka har sai da ta ga ta yi wa sadaukarwar da kai dan Allah illa kuma kai ma kana da laifi baka duba ƙimarka ba baka duba iliminka da sanin rayuwa ba bello kai ne yarima mai jiran gado menene zai sa ka bari mace ta yi wasa da hankalinka bintu ki gaya mana dai kika aikata menene wannan abin da kika aikata wanda mu ma karshen ta idan muka ji ba za mu ji daɗi ba wallahi abu ba aikata komai ba ƙarya kike kin aikata idan ba haka ba me yasa kowa ke guri eh mijinki baya gurin mahaifiyarsa ba ta nan yarima baya nan babu wani dan gidan a gurin sannan kuma daga ƙarshe mun fito za mu tafi da ke mu mai da ke gida Mahaifinsa ta turo ka ce a dawo da ke gida na dole akwai abin da kika aikata wallahi ban sani ba baba halima ba ta koyi biki ko a iya sanin da nayi duk halin da binta ke ciki kin sani ki gaya min mene ne koyi ki gaya min na ce ita ya kamata ta faɗa da bakinta oh kun ji ko Halima, idan kin san wani abu game da abin da yake faruwa, nan iyayenka ne, ki sanar ba amfanin ƙorewa. Bintu, lokaci yayi da ya kamata mu sanar da su. Bai kamata ki ci gaba da ɓoye musu ba, saboda kar su ji a wani wajen. Na <laughs> mashi yasa a batun farko na jini ba na son ba an san yari rufe na kafe. Gaya mu abin da kika aikata. Gaya mu abin da kika aikata. Kanki da ɗibar kuma zuwa. Fa'iza. Na'am, ke daɗi. Karɓi motar nan ki tuƙa mu. Ina son za magana da ke a hanya. Ok, to, ba da mu. Sarkin mota, ka ɗauko wata motar ka biyo mu tare da ɗan sanda sabida dare. Assalamu alaikum. Ranka daɗi. Sannan ku je ranku daɗi. Allah ya zamanu. Yaushe ka dawo? Ranka daɗi, ai na daɗi da dawowa. Eh, ai ina zaune a ababban falo. Ina kallon CMM. <laughs> Tafi da ba CMM ba, CNN. Ranka daɗi, ai ka san mu ba mai boko irin naku ba. Eh, bai yi zurfi ba, yaƙi da jahilci ne, ranka daɗi. ba ma iya bambance da ma da na ɗin nan. Yam yam. Eh, da sai mu haɗe su gaba ɗaya. <laughs> Ranka daɗe. na cikin wannan kallo a wannan falo. Sai ga ɗan aike daga mai martaba. Sallama ya dube ni. Yake cewa umarni ne. Mai martaba yana son ganin ka ya labai. Ya ce a gaya maka. Lalle kiran gaggawa ne, za ku gana da shi a cikin ɗakin sirri. na gidan sarauta, amma ranka ya daɗe, wani hanzari na ga Yarima da shi da aminansa guda biyu da direbansa, e, suna tare da shi. e, ranka ya daɗe. Dole sai ya tafi zanzu. Subhanallah, ranka ya daɗe, bai kamata ka ƙi amsa kiran mai martaba ba. saboda shi ma da ya laifin bai ji kunya zuwa ba ballanta na kai da baka komai ba saboda sallama yana jira ya ji amsa ka ma lalle ya kamata ka ji. but why yes wannan ba magana ka bace karka da why are you doing all this Chiroma okay hmm. ba za ka faɗa mun duk abubuwan da suke faruwa ba kenan shi kenan zan je bari in je in same su a'a ni ma tafiya zan yi kamar ya zaka tafi ban kana zaka tafi ba ba za ka jira ni ba kawai ka bari ka yi gani na anytime amma ni phone hour gaskiya tafiya zan yi saboda yana da abubuwan da ya kamata to ka tafi yanzu sai yaushe kenan eh, kawai za ka yi jina anytime to shi kenan mu je in taka masu sai daga nan ka samu ka ci abincin nan ka koshi ina gama da kaina zan baka ka shaye ka daure dai ka ci wani irin kunya mu da za mu yi aure subhanallah <laughs> je hannunka da rigarka kai ga maye ku? ka biyo 'yar gidan masu kuɗi ka gidansu za ka zo ka cuce ta ko ka je za ka yi mata marmara irin yacce ake cewa ya yi auren jari haba yi don Allah haba don Allah ban biyo ta kanki ba ina nan zuwa Ba na ce ka kara zuwa inda take ba. Wallahi ni ba komai ne yake kawo wajen ta ba, soyayya ce kawai. In soyayya ce an ku babu 'yan mata daidai kai irin ka. Me yasa ba ka je ka sakali ɗaya ba ku soyayya ko irin ga ku 'yan aci banza ko kun ji an ce a sawanta ya mata ya ba goge. Wallahi ni ba kuɗi ba ne ya kawo ni wajen ta. Ba na duba kuɗi ko wani dukiya ko wani abu. Kawai soyayya ta ce ta fi zuwa ni gare ta, ta sa wata igiya ta ɗaure zuciyata. Bari wannan kalaman da ake rubuta a littattafai. Su ka haddace, kai, giya tsinke ta ake koyan ka. Zauna! Stupid vagabond. Kai Idan na kuma ganin kayan gidan nan. sai na yanka ka tashi ka ware kaga ciwon sa kake ware ke tashi dawo nan tunda ban sare shi ba ke dan gemu more ki da ita kai kai la ilaha illallah kaka me zan gani haka me wannan din Mai kike gani a nuna karfe ne zan mammore ta. Ƙanwar ka za ka kashe? Ke ce kike mara mata baya, ba ran nan a gaban ku danne adalci, ka a ce ba da adalci. Wannan talaka, na ce gayya kuma zuwa, ta ma kirawo shi. Da ne mata kallon ustaziya mutuniyar kirki, duk inda aka ce mutum mata da miji namiji da mace sun keɓance ai an ce na ukun su shedan ne kika bar su saka zauna su su biyar da kaza take ba shi a cikin gidan nasu ai ce akai a keɓaɓɓen guri amma nan gidan ma'aifinta ne yanzu da na fara zuwa da nai aka aika kina kina wajen ba ni karfa na in ta kuma kirawo gayan nan ya zo sai na yanka shi bi shi ke ki je ki ba shi haƙuri ta ba wa haƙuri je ki to in ba sai na sassara haɗi ta ba kafiri na tsaya wai kaka ta je wanda za ta yi aure ba kanwar ka kai za ka aure ta koko ya kake so kin taba ganin an yi aurewa da kanwa a'a to ka banta ta nemi wanda take so ta aura mana shikenan sai ta ɗauko wanda zai cutar da ita wannan mummuna aqidar da mahaifinka ya ɗora ka keken bera ya ɗora ka talakanta aka yi ma shi kenan kuma ya dawoma da talauci talaka nawa suka yi arziki amma dai kin san an ce ba yacce za a duk ko ke ce kika haifi mutum namiji akwai wata baiwa ta kwakwalwar da Allah ya ba shi ke baki da ita ina da ita duk ku biyu ba ku da ita ba na wukan nan ko na baki zan iya siyan goma eh ba ni dai wannan din wannan din ba ta ƙara zama a hannunka ba yaro ka bijire ka fi karfin kowa je ki maza ki je ki bashi hakuri wallahi in ta fita sai na sassara su wallahi ki ce ta fita kaka kaka ka shiga tete me haka ka ka balla min kujeru ba dada ne ya siya ba wai shi shi yake ganin sa ne ba wai ustazi wai subhanallah ko ya kama kama zo mu tafi ke kuma zo Allah ya shirye ka kaka da kuɗin babana za a sai maka ba ita ma ai ubanta ne ko masallaci ya je in gina a unguwar talakawa gidan sarauta haka ne aliyusura sabunta rabo barka da zuwa barka dai baba dakta muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka dakta muna miki barka da zuwa maganin cutar nan mai kare garkuwan jiki to ne muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din to dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure ba mu samu haihuwa ba mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan kai akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kara kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauƙi ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso ɗari tana madadin kaso hamsin. na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yin ta shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karɓar magani idan sun warke bisani su zo su tuko raguwar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori duk yayin da aka ce kwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya za a iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za a iya samun babban ofishin mu da ke nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za a iya samun mu cikin garin Maiduguri za a iya samun mu cikin Sokoto za a iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za iya samun mu a cikin birnin Trablis mana alfahari da ku al'umma. Jafar, Habib, ya na za kun carko-carko lafiya? Wallahi kaya kaya na siya. ATM card ina ya ƙi. Na buɗe application ina na data akan waya sai na ga ashe ban da data. Na sa a turo mu tun da zaka ga zaman jiran data nake data ta ƙi zuwa. Ah, haba Habib, ya za ka wahal da kanka. shin ba ka da labarin application na arewa global masu sayar da data iphone fa garin ma to ai apple store din ma idan ka shiga ka rubuta arewa global za ka gani akan iphone din kwarai da gaske wallahi gashi ai na yi tunanin iya masu android ne ka iya su sauke application din data akan waya shi har da masu iphone application na arewa global yana da rahusa da sauki sosai gashi na ga farashinsa da kayayyakin da suke a'a ya wuce ruwa kudin ka. Ajin ya koriji ba su da sayar da data ma Arewa Global suna gudanar da easy services kamar haka Smile Voice Network, Alpha Collar Network, Airtime for all networks in Nigeria, Cable TV, Electricity Bill, and Exam Spin. Arewa Global suna da data kowane irin network akan farashi mai sauki. ba da haka duk kwastoman zai rifarin za su ba shi rifarin bonus. bayan mu masu iphone mu kanmu masu android za mu iya sauke application ɗin daga play store lallai arewa global ba ƙaramin sauƙi suka samarwa masu ipad da android ba arewa global duniyar data arewa global duniyar data assalamu alaikum sunana umar m sharif ina gabatar muku da sabon kamfaninmu mai suna next gen textile wanda muke ɗauke da kayayyaki kamar haka shadda atamfa lasis sarƙa takalma da jaka sa'annan muna tare da akwatuna da kuma kayan yara za ku iya siyayyar ku a next gen a duk inda kuke a faɗin duniya ma'ana online ku tuntuɓe mu a nambobin wayarmu kamar haka ko kuma a shafukanmu na sada zumunta kamar haka Gen Textile muna nan a gidan Isa Kafinta Layin Plaza kusa da UBA Bank a kasuwar Kwari kanan dabu. Muna maraba da masu sari da 'yan siyan ɗaya-ɗaya. sarauta Allah ya taimaki ɗan gwamna. Amma na yi mamaki, ya kamata a ce ya sanar da kai wannan al'amari, amma na san ba zai iya sanar da kai ba saboda magana ta yi nauyi da yawa. Kuma ya kamata ya gaya maka saboda kai amininsa ne, kuma za ka iya bai shawara ta gaskiya, amma na san ba zai yadda ya gaya maka ba. A'a. Yarima ya nemi matan Mu'azzam. Wallahi dan kai daɗi. Aramilan ya kama su. This is unbelievable. Ai akan mace ba labarin da ba za ka ji ba. Alhaji Yusuf ɗan dawaki. Nagode ta tafi da. kai dadi Kuma wannan magana da kake gani ba wanda ya sani daga mahaifiyarsa sai mai martaba sai kai kuma da na gaya wa a yanzu. no ka damu insha Allah ai ba haka nake ba tafi da <laughs> wannan abun babu wanda zai ji amma abun da nake so da kai tafi da don Allah daga kaina kar ka sake ka sake gaya wani wannan magana ba wanda zan gaya wa kai ma saboda na san sa ne zaka iya ba shawara akai. kai good dan Allah it is highly confidential so it's a top secret kar ka sake ka kara gaya wannan wannan wannan magana an gama ran kai take an gama ran kai daɗi aini ran kai daɗi abin da isa ba na san zo nan kenan kaduwa dubu sai kai mun kyauta wallahi talla mm, mm, mm, ran kai daɗe dan Allah dan annabi ana cikin bakin ciki inna lillahi wa inna ilaihi Yusuf Yusuf ne a Yusuf Yusuf ne Yusuf dan gwamna Allah ya taimake ka Allah ya ja zamanin rijiya mai wuyar raba gado idan a yi ta kira da a yi a bari ba za ta dace ba Allah kai ka lafiya eh je ka lafiya dan gwamna sai na zo karɓar ka da jiniya Allah ya taimake ka kai jama'a ta ina kai ina kai jama'a a'a kai kawo ma wani ya zo ya gani wannan kasuwanci na tonan silili akwai riba a cikinsa wallahi ni dai yana kama riba amma ya kamata lokaci ya yi da zan yi gum ɗinke bakina da basilla wai wai wai Sani bawan Allah da dukkanin alamu baka ji daɗin zuwan na ba na ga daga zuwan ka har ka fito karka damu akan soyayya na shirya karɓa kowane irin wulakanci. Ka gani sai da nace ce ma kar ka shiga kar ka shiga ka kai yana hanyar zuwa amma ka ji. Wannan ba wani abu bane ka san shi rabo idan aka aiko shi waje yakan rabu duk wanda yake kan hanya domin ya isa inda aka aika shi. Amma dai da alamu dai ka ɗan taɓa ɗan girkin da aka ɗan yi wa ko? Na taɓa amma bai kai min geji ba. Buɗe min ƙofa na fita. Sai a za a sai an jima to a sauka lafiya Allah ya kiyaye yanzu dai zaman sulhu kenan aka kira ko mama tun da kika ga ya kira ni kuma ya ce da ke to ina da tabbacin cewar ma'azam da yarima suna gaban shi ba zan taɓa yafewa yarima ba fa'iza mama Yarima bai aikata abin da kike zargi ba, ina da tabbacin haka. Binta ce dai ta so ta ja ra'ayinsa. Amma haka bai faru ba insha Allah. Yanzu dama duk tsawon wannan lokaci da aka ɗauka akwai abin da yake faruwa tsakanin Bello da Bintu da Mu'azzam fa'iza baki gaya mini ba? Ki haƙuri mama, ina ƙoƙarin rufe sirrin mijina ne. ta wani bangaren kuma ina addu'a ubangiji Allah ya sa ya manta da ita ta wani gefen kuma ina ta addu'a ubangiji Allah ya kawo lokacin da wannan matsiya ce yarinya za ta fita daga cikin gidanmu dan annoba ce lokaci yayi da dole sai sun rabu fa'iza kuma dole da ita da danginta dole su yi nesa da mu kuma zan saka a ɗauke su daga garin in ya so a ba su duk wani abin da suke da bukata kuma mama ita ba 'yar kowan kowa ba 'yar talakawa da ita. Amma ta cutar da mu, da ta jefa ƙiyayya a zukatan ‘ya'yana, abin da ba su taɓa yi ba tun da suka zo duniya. A dalilin wannan yarinya, ga ta ba kowa ba ba ‘yar kowa ba. Shi ne babban damuwan baƙin cikin da yake damun zuciyata. Dama a ce ‘yar gidan wani sarki ne. su ma sai mu ce ta shafi gidansu ko in ce ta shafi sarautarsu amma ba 'yar kowa ba ba 'yar kowa ba shine bakin ciki na da takaici na mu ɗin kaɗai za a gani ba su za a kalla ba saboda mu ne sarauta da jinin sarauta a gidanmu fa'iza tun da na zo duniya ban taɓa zubar da hawaye irin na wannan lokacin ba fa'iza ki haƙuri Allah ku ci zuciyarki ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wannan shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bintu kin cuce mu baki kyauta mana ba kin cuci rayuwa haba bintu menene rayuwa menene rayuwa da ba za ki iya ɗaukar soyayyar da kike waye rima cancakau ki mai da ita kan mutunki ba wallahi abba ba zan iya ba na gwada kuma na kasa Allah ya baki san zuciyarki ne har kika bari wai zuciyarki ta juya ki wallahi abba ke da Allah gafara can kin sa kafa kin yi mana fatali da arziki yanzu mutanen gari za su fara mana kallon butulu waɗanda ba su iya cin arziki ba Halima ta tafi gida dare yayi Bintu ki ji tsoron Allah kan ni'imar da ya yi miki tari mutane sukan bar son zuciyarsu domin yin abin da ya dace ba ina za ku je <laughs> dama ban je duba ki da niyya in dawo gidan nan ba <gasps> Umma wai me yasa kika bar gidan nan? Wannan ba shine abin da ya kamata mu damu da shi ba. Halin da kike ciki shine abin dubawa. ba wai dalilin da ya fitar da ni daga gidan nan ba ni zan yi gaba ki haƙuri ki haƙuri um, ko da za ki tafi ki bari sai lokacin da aka gama wannan rigimar ta bintu sannan malam ka yi haƙuri tafiya zan yi karima don allah don annabi in dai akan abin da ne miki ne ki haƙuri ki yafe mini ki zo mu haɗu mu rayu da malam waje ɗaya mu tattara 'ya'yanmu domin su zama 'ya'ya a ƙarƙashin mu mu kula da rayuwarsu mu zama tare gida ɗaya. Habiba, ki haƙuri don Allah, amma ba zai iya zama a gidan nan ba. Ni zan yi gaba kyatar da ni. Don Allah Karima, ki haƙuri ki yafe mu, ki zo mu gyara wannan matsalar tare. Na tafi. Halima, kar ki tafi ki banni don Allah. Wallahi ina buƙatar rayuwa da ke kusa da ni. Halima ki zauna tare da ita. Zan dawo da safe. Sai da safe. Ah, kin gani ko? Suna so mu zumunci, suna so mu zama ɗaya, amma ki rusa komai. Gidan sarauta. Butcher International Company ɗakin gwaje-gwaje ne na cututtuka na ƙasar Turkiya wanda shi ne na farko a garin jihar Kano, Nigeria. Butcher na ɗauke da na'urorin gwaje-gwaje iri daban-daban na zamani. Muna aiwatar da gwaje-gwaje sama da dubu biyu. kaɗan daga cikin gwaje-gwajen da muke yi shine sanin nau'in jini wato blood group ta hanyar sabuwar fasaha da ake kira gel centrifuge duba gwaje-gwajen hormones duba launin kansa kowace iri duba cholesterol duba lafiyar hanta koda da zuciya gwaje-gwajen fitsari ba haya da sauransu kuma muna da tsare-tsaren gwaje-gwaje har gida idan kuna bukata sannan kuma za ku iya duba sakamakon gwajin da aka yi muku ta yanar gizo hanyar amfani da wayoyin hannunku muna da na'ura ta culture and sensitivity wacce za ta ba da sakamako cikin kankanin lokaci sannan kuma za ta ba da maganin da za za a amfani da shi a rubuce muna da ƙwararrun likitoci da suke ultrasound scanning kala daban-daban sannan muna yin x-ray da kuma ecg domin gwajin zuciya a badar su a nan take ga wanda ke neman maganin ingantacce mai rahusa za ku iya garzayawa good check yana lamba goma a sada plaza farm center tare kano state nigeria gidan sarauta zama dole mu haɗa kawunan mu domin mu kare martabar wannan masarauta ta mu mu'azzam ka yarda cewa ɗan uwanka Bello bai aikata abin da kake zaki ke ma mai ɗakin gabas ki yarda da shi Bello ɗanmu ne mun san shi mun san ɗabi'unsa mun san abin da zai iya yi da abin da ba zai iya yi ba idan muka yi la'akari da wannan na tabbata hankalinmu sai ya fi karkata akan bai aikata ba akan yin aikata a sanina da bello ko da shi zai yi nasara a kansa wajen aikata wani laifi ba na jin zai kai har zai yarda ya aikata irin wannan babban zunubi har ma a ce da matar ƙanansa subhanallah ni dai na kasa gaskata haka ta ma fa'iza ta yarda an aikata ba daidai ba amma fa bai kai abinda dukkan muke zargi ba Ranka ya daɗe. Na'am. Bello ya aikata babban barna. Wallahi kuka masu da aka yi suna maganganun soyayya da turawa da juna hotuna. Ba ƙaramin barna ba ne, musamman idan aka yi la'akarin da cewa matar aure ce ba ma matar mu'azzam ba. Uh, tabbas an yi laifi. amma kuma shi wannan za a iya magance shi cikin sauƙi. Ranka ya daɗe. ba na tunanin wannan abu mai sauƙi ne, saboda laifi guda biyu ya yi. Ya yi mu'amala da matan ƙaninsa, sannan kuma ya ci amanar matansa. Ashe daman ba san fa'iza yake yi ba. A'a Fulani. kar mu kai ga haka fa'iza tana son mijinta shi ma yarima yana son matarsa kuma sun tabbatar min da haka wannan yarinyar ranke daɗe ita ce kwanaki aka kawo min labarin cewa ta kori yarima a wani taron da fa'iza ta taɓa haɗawa don Allah mama ke haƙuri. Au, ke ba kya ganin laifinsa kenan. ai abin da nake so ki gane kenan yarima da fa'iza akwai fahimtar juna a tsakaninsu fulani babbar matsalan gidan nan fa yarinyar canci da zaran ta far gidan nan komai zai zama ya wuce yauwa madalla mai ɗakin gabas ita wannan yarinyar ni na san ita ce matsala ma'azam na zamanka da yarinyar nan na ganin akwai ƙalubale mai tarin yawa a ciki na farko dai ba ta son ka na biyu kuma sakamakon abubuwan da suka faru idan aka ce ku dawo ku zauna a inuwa ɗaya to a fata ake ba za a iya haifar ɗan da ba shi da ido a ɓangaren ka a koda yaushe za ka dinga ganinta da abin ita ma kuma za ta ci gaba da tunanin abubuwan da suka faru tsakaninku shi sa nake tunani gara ce ka sauƙe mata ta tafi ko da mutane za su yi magana akan ku ci gaba da zama har a zo a aikata wani abu duk da ba ma fata wanda tarihi ba zai iya goge shi ba. Ranka daɗe, da sake ta kenan kuke nufi? To, hakan ni nake ganin zai fi dacewa. To idan baka sake ta ba, ya za ka yi da ita? Oho. Amma yaya, me yasa ka san kana santa? Ka bari na aure ta. Wallahi na yi haka ne, Mu'azzam, saboda na ga ka riga furtawa kana santa. Ni kuma duk wani abu, duk yadda na kai ga san shi, don har ka furta kana so, zan iya bar maka shi. Mu'azzam, ko har yanzu kana santa ne? ina son ta ranka ya ba zan taɓa ɓoye muku ba amma duk inda na kai da ta dole na haƙura domin na kare kima da daraja ta wannan gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai menene a jikin yarinyar nan da 'ya'yana suke yawan zubar da hawaye a kanta mama dama na fara muku asiri ta musu gaba ɗaya ta asirce su Kuma da haka 'ya'yan talakawa suke da shegen asiri da bin kayan tsiya. Ke fa'iza, wa ya gaya miki asiri yana cin jininmu. Duk ɗan gidan nan ya fi ƙarfin asiri ya kama shi, sai dai ƙaddara daga Allah. Tarihin gidan nan ko tsuntsu sai mun ga dama ya gifta ta saman gidan nan. jirgin sama idan ya taso daga tasharsa sai da izininmu zai iya giftawa ta saman wannan masarauta mu. saboda haka mun fi ƙarfin asiri ya ce tuba na kiran kai daɗe amin afuwa mantawa ne sannan kun fi kowa sani ko aljanu nesa suke da mu nesa suke da ahalinmu wannan masarauta ba ma zalunci mu ba a zalumai ba ne saboda haka babu wanda ya isa yi nasara ko ya yi galaba a kanmu mazan na so ka buɗe kunnen ka kaji ni ka saurare ni na so ka sake ta idan har ka sake ta ka je duk gidan da kake so gidan sarauta gidan mulki kai ko gidan shugaban ƙasa ne ka nemi aure mu za mu aura maka ita insha Allah zan sake ta ranka ya daɗe amma ranka ya daɗe ba na duba dukiya ko gida ko mulki zuciyata ta fi son wadda take so abin da yake cutar ku kenan kuna 'ya'yan sarki amma hankalinku yana kan talaka ki bar wannan magana shi ma talaka mutum ne an dai rashin dace ne kai ma kamar yadda na faɗa zan nana ta lalle lalle ka sake ta kai kuma bello babu kai ba ita har abada ka ji abin da na gaya ma insha Allah wurin kai wai yanzu ma ina take ne tana asibiti ne an sallame ta daga asibitin na ce a wuce da ita can gidansu to abinda nake so da ku a dawo da ita nan a dawo da ita gida ba na so a wannan gabar a san cewa ma ba ta nan um, sannan kai kuma mazan ko ku dawo nan gidan da ita ko kuma ka zaɓi ɗaya daga cikin gidajenmu ka koma can jawabla na gaya muku gidan sarauta daga yau tsadar data ta kare ina ma abota hawa yanar gizo-gizo shahararren kamfanin nan mai suna terawai sun kawo muku data mafi inganci da karkon gaske ƙasa da yarda ake siyar da data a ina a faɗin ƙasar nan za iya siyan katin waya ma'ana airtime da kuma data card printing duk a wannan manaja ta teraway. Za ku iya biyan kuɗin kallace-kallacen da kuke yi a gidajenku na talabishin ma'ana cable TV subscription tare da biyan kuɗin wutar lantarki nepa bill. Muna raba POS kala-kala kuma zai same ka a duk inda kake a faɗin ƙasar nan. Ina ɗalibai abota neman ilimi kuma ba a bar ku a baya ba za ku iya yin jam services naku. Ba a nan muka tsaya ba. za ka iya siyan fejin jarida domin canjin suna ma'ana newspaper change of name publication da kuma printing na NIN da Vivian Slip. Kwastoma mu suna aiki awa 24 na kowace rana. Domin sauke wannan manhaja ta Tearaway, ku ziyarci Play Store ko kuma ku ziyarce mu a shafinmu na yanar gizo-gizo ma'ana www da ƙasa sun samu abin yi. Maraba da wannan manhaja abin alfanu da muke alfahari. The wait is over. There are few bigger days on the football calendar than Champions League final. This is it, the Champions League final. They are underway. Who can he put them ahead? And it's in! Real Madrid strike first in the Champions League final. Ka tsaya garin kallon jallabiya na manna mada. matsala ba. Tsaya ba dariya nake so ba. Wallahi kunya nake ji in da tsaro kan nan. Miniya na samu aminiya. Ai mutumi na in ka tambaya baka kwafsa ba. Bahaushe ya ce matambayi baya bata. ba sai ne tafiya nake samun irin wa'annan jallabiyoyi ba ina samu a nan gida kano sdu trading company nan nake zuwa na samu jallabiya ta da na yara na cikin rahusa da abinci sdu trading company sun huta sheku zuwa kasashen waje don sayan jallabiyoyi domin kuwa suna kawo muku su har nan gida cikin farashi mai sauki ku dai kawai ku hanzarta zuwa kantin kwari daura da gidan gwamnan maradi shago mai lamba 508-509 domin sayan kyawawan jallabiyoyinku takinmu rahusa aminci da kuma inganci. Menene? Na faɗa miki ni in kina son abu a gurina ni kawai ki gaya min a gida. kawai ki kira ni ko me za a kawo miki kin biyo ni a gurin kasuwanci ba haba dan Allah dan Allah kai ma ai ka san abin da ya kawo ni hodar gidan sarauta ce ta kawo ni ai ka fi kowa sanin yau bikin kanwarka ko mm. to na mata alƙawarin sai na kai mata fodar gidan sarauta kuma tana can ta ce ba za a mata makeup ba sai da fodar gidan sarauta foda ce ne ko au wai dama ka siya ma ah, to hajiya ai mu ba a rasa nono a riga kin da ganta daya biyu uku hudu bismillah na san wannan za ta ishe To, sauratawa. Me ya saurata ki? Baby ya kake min haka ne wannan ka san aita da kawayenta. To kar ka bani in baka wala ba zan je gurin bikin. A Allah baki hakuri in baki je ba na san ba maza da ce ni na nake zuwa. Za ba zan ƙara maka kwalliya ba. A ah, to ki hakuri da shi. Da mafarkin ki nake kwana barci. Gidan sarauta. mai martaba ne da kansa ya umarce ni da dole tafi da ke amma me yasa tun farko aka ce ta taunan ba ta wuce can gidan ba malam bai kamata kai min wannan tambayar ba domin ina ganin akwai iko a kanta wanda ya dace a ce ta tafi ko ta dawo santali karkare na min iyaye domin akan su zan iya bijirewa kowa ah, bintu ta shi kibi Allah ya ci zuciya kiran ke daɗe na haka yana so ya bujire wani mai martaba ne shi yasa ni kuma umarni aka bani na zo na tafi da ki ki je kira ka ta Halima daga ta daga ta daga ta daga ta Ashe duk tsawon lokacin nan Yarima ba san ki yake yi ba? wannan abin ya yi min ciwo allah na tuba albarkacinki bello yake ci da a ce a namiji kika zo duniya sai dai bello ya zama ɗaya daga cikin fadawanki amma muna ji muna gani shi zai gaji sarautar ubanki sannan kuma ya zo yana wulaƙanta ki akan wata 'yar matsiyata ƙazama. Umma, shi ma fa sarautar nan gadatta ya a wajen mahaifinsa. Da a ce shekarunsa ya kai, da tuni shi yanzu akan karagar mulki mai martaba kuma a ƙasansa. Wawiya, wato duk abin da Bello ya miki, ƙoƙarin kare shi kike yi. baya son ki ya wulaƙanta ki amma duk da haka kin kasa yin komai hmm. insha Allah zai so kuma komai zai wuce kamar ba a yi ba umma shi shine mun ke kira na za mu tafi a sauka lafiya mara zuciya mu'azzam kamar yadda iyayenmu suka umarci mu shine dai ka sauke wa bintu mu shafa tarihinta sa'annan mu yafe mu juna ta yadda za mu dawo da rayuwarmu kamar yadda take a baya soyayya rayuwa ce Yaya? kai ne ka sake kira na da yaya? Na gode ma Allah da na sake ganin nana. Na gode ma Allah. Yaya za ka iya rantse mu? A kan me? A kan babu abin da ya shiga tsakaninku da Bintu. kamar yadda na faɗi a gaban mai martaba babu wani abu da zai canza wannan shine gaskiya idan na tuna za mu rabu da bintu gaba na faduwa yake saboda me saboda har yanzu santa ya kasa fita a cikin zuciyata Mu'azzam, daurewa za ka yi kamar yadda na daure. Ka ɗauki ƙaddara kamar yadda na ɗauka. Tun da dai binci ba alkhairi ba ce a gare mu, ya kamata mu shafa tarihinta kamar yadda mai martaba ya faɗa. Shi ke nan yara, na yarda da kai. Hmm. Mu'azzam, ina son ka, ina son farin cikinka. Wallahi ban taɓa nufinka da sharri ko mugunta ba. Shi kenan ya, na yarda da kai. Wallahi bacin iyayenmu babu wanda nake so kamar kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahi Allah ya ja zamani a'a kaga dan uwa rabin jiki jini daya uwa daya uba daya tsoka daya ranka ya dade Allah ya nuna mana ranar da za a wanke ka a dora ka a gadon sarauta tafi da ya ja zamanin ka tafi da ka ji tsoron Allah Allah abin tsoro ranka ya dade Allah abin tsoro tuba nake kai ne ka ɗauki labarin nan ka ji ka kaiwa mai martaba sa'an nan ka faɗa wa mama kai ne kuma ka faɗa wa fa'iza tuba na kiran kai daɗi idan ka ci gaba da yaɗa wannan maganar to zan ɗauki mummunan mataki a kanka saboda abin da kake yaɗawa ba shine gaskiyar abin da ya faru ba na shiga uku na lalace rashin fahimta ya tuce ni yaya karbi da shi san fahimtar da shi gaskiyar abin da yake faru. Allah ya huci fushin zuciyarka tafi da ranka ya daɗe um, Allah ja zamaninka da abin da kuke tunani ya faru tsakanina da ɗan uwana to bai faru bai ci amana ta ba Ko? Wannan zargin da kuke ya kamata ku daina. To ni me na yi? Wallahi ranka daɗe, na fitar da wannan magana ne don a same ka, a lallashe ka, a baka haƙuri. Kuma ba wanda na gaya wannan maganar daga mai martaba sai uwar masu gida. Amma ita gimbiya da kanta ta ce in zo in same ta ta yi magana. To ya isa haka. A takaice dai yanzu zan je gida. ranka daɗe ai ba na so mu rabu ba na so mu rabu ranka daɗe ka sa da 'ya'yan sarauta na fi ƙaunarka rashin ka a waje na matsala ne na shiga uku tafira ranka daɗe idan na samu nutsuwa zan neme ka Allah Allah ya kiyaye ka uban ɗaki na a dai tana da ni wallahi ranka daɗe ban gama yadda ba ai na san halinka in kai fushi fushi mai tsanani kake yi Allah ya tausasa samun kai Allah ya tausasa samun kai a'a taɓi jan tafi da yau ka shiga ɗaya ga watan bala'i a gidan nan abin da ake tunani ba haka ba ne to ban da iska ne kai me kai ka faɗa mafarki kina ganin ma'azin saki na sai ya aka kika sani saboda ba za su bari in zauna da shi ba ko wannan kiran da kika ga amma amin ne saboda a gargaɗe ni a jami'in kwano sannan a haɗa min da takardar saki ba shikenan mun yi bi babu ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko babu mu'azzam babu yarima ni fa in nan ta ne wallahi tafi ne ne da na rayu da wanda ba yarima ba na gummace aure na ya mutu in zauna har abada ban yi aure ba kai kamar ka fi son Yarema akan fa'iza ran kai daɗe gashi a fili kana ganin baya son ta amma kai baka yarda da hakan ba ko suna so ko ba sa so zaman aure ya zama dole a gare su. Ta yaya zama dole? To, ko da za su rabu, dole sai fa'iza ta haifan masa ɗa a gidan nan. Ma kafin nan, dole za su yi haƙuri su zauna da juna. Haka ne, lallai kafi ne gaskiya. Insha Allah ma babu abin da zai raba su. Um, fulani allah ina so yarinyar nan da iyayenta su bar garin nan saboda ba na so mutane su yi ta tururuwa suna zuwa gidansu domin su san dalilin da ya sa aka saki yarsu idan ma an kore su hakan ma zai sake gina zargi a zuciyar mutane haka ne ke kin zo da magana babu damuwa zan yi nazari a kai Haƙiƙa binta za ta dawo gida tabbas to amma naga kamar ai su suka neme ta ko haka ne amma magana da muka yi da wannan bafadin ya gaya mun cewa za su turo ta za ta dawo saboda halin da ake ciki yanzu daga muhabbintin ba mu da wani daraja a gidan sarki da kuma idan danginta wayo allah na mun shiga uku yanzu abin da binti ta jawo mana dinnan mutanen nan kasu kwace abin da suka ba mu a'a ina da tantama akan haka ba na su kwace gidan nan saboda ai suna da arzikin da ba zai sa su kula wannan gidan ba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 Wai wa nake ji ne. Muryar Alhaji Sunusi ce. Shi ne aka shi a wannan mota? Shi ne, Alhaji Sunusi ne. Kuna magana Alhaji Sunusi? Wata mota ce ta fita yanzu nan da gudu. Kamar na Alhaji Sunusi. Alhaji Alhaji Sunusi ne. Ba ga kofar gidan Abu da ba? Kai na ba ya fita. Ah, kai ga yaron nan ba. Eh, ya fito da gida wacce ce yanzu yanzu duba shi. An sace Alhaji Sunusi. An sace Alhaji Sunusi. An sace Alhaji. Sace Alhaji. An sace mahaifin naka. Ni fa zuwa dan anjima kaɗan zan tafi gida. Haba Halima, ki ɗan jira mana. Kin ga fatun da aka kawo ni. Komawa ba bata lero ba. Shi kan shi Yarima bai zo ba. Fa'iza kuma ko ta ba mu ji ba. Kamar da ɗin kaɗai ne a cikin gidan nan. Kuma wallahi tsoro nake ji. Kar ya zo ya sake min irin dokar da ya yi. Allah ya kare.

sassauci islamic medicine shine mafita sassauci islamic medicine shine mafita sassauci islamic medicine shine mafita sassauci shine wallahi ranka ya daɗe sassauci islamic medicine ya yanke a kasuwa ba shi ya za a yi a ce maganin da iyayena suke amfani da shi mai sassauci da nagarta kamar wannan maganin a ce an neme shi an rasa a cikin kasuwanni wanda sassauci medicine dinnan iyayenmu shi suke amfani kannan mu kakanninmu da dukkanin al'ummar musulmai to ai ma shi nake nema ah, to akwai maganin. wallahi Allah bai sassauci muke so sassauci muke so albishirinku abin nema ya samu alhamdulillah alhamdulillah ah, Dan Allah ai shiru kowa zai faɗa. Ni dai alkawarinmu da muka yi da kai maganin istimina'i ina shi za bani. Ina ah, alkawarinmu. Tun ran nan kace mun za ka bani maganin haihuwan nan ba shi. Ka taimaka min. Karki dawo insha Allah. alhamdulillah san sauki. Al'umma da dama ba san menene istimina'i ba ballantana su san illolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata yana haifar da illoli da dama a jikin dan adam kankancewar gaba saurin inzali fitar farin ruwa sa'annan idan ya yi ƙarfi yana hana aihuwa a jikin ɗan adam to akwai maganinsa ingantacce muna ba da shi a cibiyar mu ta sassauci ana amfani da shi tsawon sati biyu kacal a rabu da cutar bi izinin layi cibiyar sassauci muna da ingantaccen maganin hiv ma'ana kanjamau kuma ana amfani da shi tsawon wata uku insha Allahu in dai an sha ana samun waraka sa'an nan masu fama da matsalar cutar olsa ana amfani da maganinmu na olsa cikin sati biyu kacal a rabu da cutar olsa bi iznillah cibiyar sassauci muna darasa kamar haka kano abuja lagos bauchi maiduguri sokoto cote d'ivoire da niger sassauci islamic medicine cibiya don haɗa magunguna sassauci ce ke muku sarraba Ita ku hajiya kamshe har a yau da kullum. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa na taho muku da abubuwa na nishadi na rayuwa wanda a koda yaushe kowa yana so ya kasance da wannan abubuwa a koda yaushe. Mu mata muna son ado mace yar ado ce a koda yaushe muna son mu ga mu ya kasance da tsafta da kamshi da sheki jikin ke yi luwai ko ina yana haskawa muna da turaruka akwai na gida akwai na wardrobe na kaya na yin kabasa muna da turaren wuta na beshit da su labule akwai na bayan gida har ma da na kicin muna da shi akwai turaren wardrobe wannan da best turare na da nake ji da shi na wardrobe kawai idan mace ta saye shi za ta je ta saka shi a cikin wardrobe ɗinta ko a cikin jaka haka kai ko gana masgo kike da shi kina iya siyan shi ki saka sannan muna da turaren oil wanda muke haɗawa nurul kalbi muna da shi a duk swat duka muna da su sannan muna da turare na tsuguno na gyara mace nurul kalbi daga niseki wannan turare eh, in kika yi wanka kafin ya bushe a jikinki kina iya shafa shi a jikinki sai ki shiga kabasa muna da humra kala bakwai akwai humra inda yake ci da karnin fata akwai humran da yake kara mace kamala ƙwarjini daraja sannan kuma akwai humran da yake cire hamami duk inda ya shafi hujin gashin jikinki duka muna amfani da shi musamman matan aure waɗanda za su yi amfani da shi wajen su gamsar da mazajensu ba tare da sun je suna neman mata a waje ba akwai kuma sirrinmu na mata sana har ma mazan ina nan da nasu wanda za su samu in za ka yi aure sabon aure ne da dai sauransu kana iya nemo a kamshi ina kwangila na koyar da sana'o'i kala da kala yan na yan kwalisa masu jego to ban manta da ku ba duk mace da ta aihu daga ɗaya biyu zuwa ko dozin biyu kika yi idan kika garzayo shagon hajiya kamshi zaki koma ka mawace bata taba aihuwa ba yawwa kwastomomi na kamar mutanen Nijar Saudi Ghana Kamaru ina alfahari da ku musamman idan na dawo gida Najeriya irin su Sokoto Kaduna Kaduna, Zamfara, Deji, Gawa da dai sauransu. Duk waɗanda suke nema na ina nan jihar Adamawa garin Yola ga masu bukata na za su iya nema na a lambobi na kamar haka. Ina WhatsApp, ina TikTok, ina Instagram. ma'asalam.